yanayin garin damasar da yanzu mutane duk sun fita sun bar garin dama tun kafin a zo sojojin chadi da niger da suka kwanakin baya watanni uku zuwa hudu haka da sun zo sun karba garinmu daga hannun yan boko haram bayan sun karba suka ce to tunda yanzu ba boko haram ku zo ku zauna gidajen ku sai muka koma kowa gaba da suka koma mm. shikenan bayan hakan ba wanda ya je sojoji ba su je na Najeriya ba su je wajen ba haka muna zaune muna zaune muna zaune sai suka tara dattawan mu da su lawanin mu kwanakin hudu zuwa na baya kenan suka tara suka ga musu cewa eh su sojojin Chadin suka ga musu cewa ku je ku gaya manyan ku in za su kawo sojoji Najeriya su kawo mu zauna su kawo mana in ba su kawo ba to mu in kogi ya zo ya ketare nan mu ba yadda zamu yi mu fitar kayayyakin mu saboda haka mu za mu bar garin ku ku ya ku gaya musu kar mu bar garin ku wani abu su same ku ku zo ku sai ku ce sojojin Chad sun gudu sun bar mu wani abu ya same mu ba za mu bar ku mu huta haka ba shikenan sai dattawa mu suka tashi suka zo Maiduguri sun zo sun jira kwana biyu gwamna baya gari sai gwamna sakarin jiya da yamma gwamna ya zo shikenan ba su samu gani gwamnan ba har jiya a rawan karfe goma haka mutanen suka gaji suka koma da masakdin bayan su ne nake son sani kamar su sojojin Chad suna na da masakdin yanzu ko kuma sun bar da masakdin a babu tun jiya da rana suka fara kwashe kayayyakin su da motocin su masu sirke da kayayyakin su duk sun kwace sun bi ta difa sun bar damasak to zama su kwace to gobe nan da sassafe in ma wanda zai bari ya bar damasak ya bari in ba zai bari mu za mu mu bari kayaki mu already ba mu fitar mun riga mu fitar to tun jiya mutane suka fara kururuwa suna fita mata da yara da sofi su ma matan da ba su yayin azumi da sofi ba su sun bar azumi suka fita ba ba abin hawa ba mota ma ba abin hawa da da babura ma ba ya yake a area ma gaba da mota ne yake aiki mota ma ta difa kawai za shiga motocin ma babu kowa da kafa suka fita tun sakaran jiya mutane suka fara barin garin tun jiya yau haka duk babu yanzu to kamar me yasa sa ku barin ganda masa ganin cewa babu wani hari da aka yi kuma sojojin nan sun kori waɗannan mahara kamar me yasa ku kuka fice ku bar garin naku abin da yasa so yaran nan suna nan kusa da mu kwanakin ba sun zo a saga sun zo sun kashe mutane sama da goma haka muna jin su haka su je wani wani kauye a za kashe mutane yanka mutane muna jin su haka suna nan suna yawa jejin da ba sa zuwa da masak din ne saboda haka me yasa kuke ganin ba sa shiga da masak abin da yasa ba sa shiga da masak suna jin tsoron eh, sojojin ne na eh, cajin mm. abin da yasa su suka zo suka fitar da su a garin ba tare da shiri ba komin su sun bari ba ba su fita da komai ba sun gudu sun fita da kafan su ne su sun yan boko haram din hmm. to ba su zo kusa da inda sojojin Chad da Najeriya suna wajen ba ba su zo wajen ba abin da nake so in sani kaman dama sojojin Najeriya sun taba zama a garin Damascus ne bayan wannan hari ko kuma tuntuni dama sojojin Chad ne a ciki a kafin wannan harin da muna tare da sojojin Najeriya ne dama kafin harin aka mana harin muna tare da su tukunna da harin aka kawo ranar da tirin 24 ga watan Nuwamba sai da tare da sojojin da gaba da jami'an tsaro muka budu muka bar gari muka haye kwaji muka wuce bayan mun gudu ba wanda ya tafi